Gracias amma duniya ba ɗaya wani abu ne ba a kan suna kuma suna hada ya me yasa ake da rana ko a da wata da yake ko lokaci a rana ta da lafiya ko wata ya yi da lafiya duk wannan abin da yake Allah ya kashe maka ne tsoron da Allah zai zai yi ne wanda zai fi cikin maji ya tsora da ku da kowa ta yayi da cikin da ya yi Allah na fata an gani akwai abubuwa a kanan da ba ta yi ba ma wani da ba ba ba dawa a yanzu da

wani malaman nawa yana da cikin musulai jami'ai da ake cewa kana wa hawa irin kana da asbaha da amsa da zalla da bata da azafa duk suna yi wa suna shiga a ce ko kun

Zallar zallal mataru na zilan ruwan sama ya tabbata tsawon yini yana ta zuba so da tun safe da Allah zai nuna mutane wata aya wanda za ta tsorata su su ya sai wuyansu Allah ya amfani da wuya yana nufin dan a yi saranda da sun sun kai da kai da wuyansu ya kasance a lankwashe ko daga kai ba za su iya yi ba a zallat a ana kufin da wuyansu ya tabbata tun safa har yamma laha khadi'ina suna masu khudu'i kan da kai da saranda da miƙa wuya ga wannan aya wato Allah ne yake halin mutane faman sha'a falyomin faman sha'a falyakfur inna atadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya bashi shi sa suka nema a saukar da mala'ika Allah ya ce ba zai yi ba Allah ya zo da kansa aka ce ku karo babbar magana duk wannan ba zai yi ba da mala'ika zai zo da Allah zai zo da kaza zai zo ai da kowa ma imani zai shine walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da kowa ma zai imani da an yi irin wannan shikenan amma Allah ya ce ba ni ba da mun ga dama da mun yi in na sha in muka so muka ga dama nunazzil alaihim za mu saukar a kansu a minar sama'i daga sama ayatan wata aya abinda ake ce ma aya wata alama da ke nuna akwai Allah kuma addinin gaskiya ne to aya ana nufin wata mu'jiza wani abin tsoro yanzu ko irin garuruwan da ake irin volcano action din nan kaga dutse yana aman wuta ai saranta suke in aka yi na ana yi ko kuma irin abin da aka taɓa yi a indonesia ne ko ina ne tsunami kaga teku ko kogi yana aman wuta mamadin a ga ruwa yana kashe wuta to wutar ma daga kogin ta fito mutane suna wanka sai ga wuta na ambali a cikin kogi kuma kogin ya fashe ya shigo gari yana yawo kuma wuta ce a cikinsa wallahi ba abin da bai kone ba kirin kuma ya yi tafiya tafiyar kilomita wajen nawa masallaci ne kadai bai taba ba sai ladan ya gudu ya shiga masallaci shi ne kadai jirgin annabi nuhu ya tsira amma wallahi in kaga mutane a tsunami din nan mutum a kone kurmus da wuta daga ruwa ta fito ka san cewa wannan ba kalamar aya ba ce da Allah zai rika yi wa mutane irin wannan to tsaron da za a yi kan ce da wani ya yi mugun zance ma ba zai ba ba zai yi ba in an ce ga hanyar zuwa gidan sako ma wani ba zai kama hanyar ba ko zai yi ba zai yi ba to shirin da Allah ya kyale mu kawai yayi tana sai Allah ya kama mu da laifinmu walau yu Allahu an-nasa bima kasabu a taraka ala ha? min dabba da zai kama mu da laifinmu ma ko kwana ba za mu yi ba to da Allah ya so yace da mun musu irin wannan fa zallata ana la khaqati wa ma yatihim min zikrin wa ma ya'tihim min zikirin minar rahmani babu wani wa'azi ko zikiri ko wani sabon littafi ko wata sabuwar aya da za ta zo wa mutane daga Allah mai rahma. kuma kamar yadda wani guri ya fara cikin suratul anbiya illa stama'uhu wa hum yal'abun kawai za su ji amma suna raha suna wasa ba su mai da shi a muhimmanci ba ma ya atihim min rabbihim min zikirin muhdasin illa sama'uhu wa yalabun lahiyatan qulubuhum wa a sarrun na su sun sun sun sun shagala ba wani sabon wa'azi jadid da zai zo musu muhdas wallahi kawai ji za su yi kamar wannan ba wani abu bane me yake nunawa shine zuciya ta bushe zuciya ta zuciya ta zama kamar dutse wal iyaz billah ma ya'tihim wa ma ya'tihim min babu wani abu da zai zo musu na zikiri zikiri a nan zai iya zama qur'ani ko sabuwar aya ko sabon wani hadisi ko wani kuma sabuwar al'umma ce daga can zuwa wannan al'umma wani sabon littafi ya zo musu daga Allah binar rahman muhdathin sabo fil ya ma'ana hadis abinda ya zama sabo jadid illa kanu an homo a ce sai sun kasance game da wannan wa'azin sabon da ya zo sun kujire sun kai sun nuna ba su damu ba kamar ba a yi ba ana idan mutane suka wayi gari wa'azi ya zama kawai za a ji shi amma kamar ba a yi ba ko kuma irin na alamomi da muka faɗa ko wani abin tsoro ko ta ayan a ce wani abu ya faru ko girgizar ƙasa ya faru mutane sama da dubu sun mutu ko dubu biyu sun mutu wannan ba zai sa mutane su tsorata ba wani yana faruwa sai ga an ci gaba da harkoki kamar ma ba a yi ba to wannan kai ka kashewa zuciya ce aka ji kazzabu Allah ya ce sun ka tabbas ba sai a tihim an ba'u makanu bihi ya yawon amma da sannu za su sani labarin rikan abin da suke izini da shi abin da suke ba'a da shi abin da suke wasa da shi abin da suke mayarwa na mummunan martani labarin zai zo musu ya musu wa'azi wanda ya fada wanda ya sabo magana ya faɗa wanda ya inda gaske ne a sauka mana da bala'i maqalu allahumma in kana hadha huwa al min indika fa anzil alaina hijarata min as-sama aw na bi azabin alim wai in wannan gaskiya ne daga wajen ubangijinka ba a yi mana ruwan duwatsu kawai kuma su ce Allah shirya da mu gare shi ko kuma zo mana da wata azaba wannan injilin da suke yi Allah ya ce zai zo musu sai kazzabu sun ƙaryata fa sayatihim zai zo musu amma umma ma kanu bihi yastahzi'un rukan irin abin da suke karyatawa to zai zo musu ba da dacewa ba wata a nan duniya ko kuma Allah ya tashi kama su musu kamu ranar kiyama wanda za a tuna musu irin waɗannan kwanaki awalam rau ilal arzi, ubangiji ya ce ba za su yi duba ba ba za su yi kallo ba su kalli ƙasa mana kam fi ha. nawa ne ma'ana ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ne miliyoyi mun tsirar a cikinta min kulli zaujin karim na daga dangin duk wani aure ko duk wata bishiya aure ko duk wani dangin abu mai mace biyu mai namiji da mace sai da muka tsirar da shi a cikin wannan ƙasa waɗansu malamai suka ce wannan ya shafi bishiyoyi hatta da wasu dabbobi da ma mutanen baki ɗaya domin su ma asalinsu daga ƙasa ne min kulli zaujin karim daga dukkan wani abu da yake aure mai karimci domin fito da shi asali daga ƙasa inna fi zalika la'aya lalle a cikin waɗannan bayanai ko a cikin ayyukan nan da ubangiji yayi la'aya wallahi akwai aya ga alamar ƙasan ga tafkiri da aka yi a farko lalle cikin waɗannan bayanai akwai aya me ma'ana akwai aya akwai alama da ke nuna ikon Allah da ƙarfin Allah da damar da Allah yake da ita akan bayi sai dai wa ma na aktsaruhum mu'minin mafi yawancin mutane ba su kasance mu'minai ba to da aka galiban mutane ba sa kasancewa masu imani wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin mutane ko da kana da kwaɗi da fatan su yi imani mafi yawancin su ba za su yi imani ba wannan na daga irin ayoyi da Allah ke nuna mafi yawan mutane ba akan gaskiya suke ba zaka ji yana cewa wato wa kalilu min ibadiy shakur kadan ne daga cikin bayi na suke godiya kalilan ma tashkurun kalilan ma tu'minun walakin aktharun nasi la ya'lamun ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يأكلون أكثرهم لا يأكلون ففي يوم سباسة عنكلي ففي يوم سباسة دي أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل سبيلا وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وذاك ما في يوم متاني inda Umar ya ji wani mutum yana Allahumma ja'alni min al-qalil Allahumma ja'alni min al-qalil Allahumma ja'alni min al-qalil addu'a yake a masallaci Allah ka sa ni cikin yan kadan Allah ka sa ni cikin yan kadan ko ya tsaya kan shi yace ko ban gane wannan addu'ar ba yace ba ka karanta Qur'ani ne ya ka mishi irin waɗannan ayoyi Allah na cewa mafi yawancin mutane ba su da hankali mafi yawancin mutane mahaukata ne mafi yawancin mutane ba sa imani to kaɗan ɗin ce so Allah ya sani cikin in ka bi mafi yawancin mutane ka an sabilillah za su batar da kai gabanin hanyar Allah wa ma amana ma'ahu illa qalil wa ma amana ma'ahu illa qalil a wanda imani da mutanen annabi Nuhu ɗan kaɗan Allah da kansa yake ba da shaida da da kaga yawa an yi bi to galiban ba a nan shirya ta ba bajiri Allah ya shirya da mu wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim kuma lalle ka wallahi shine mabuwayi mai jin kai al-azizu ma'ana shi wanda ya gagaru kowa wanda ya fi karfin kowa ya gagaru kowa ya fi karfin kowa shine al-azizu mabuwayi arrahimu kuma mai rahama ne mai tausayi ne mai jin kai ba dan yana tausayin mu ba ya duk wayan abubuwan ya sai dai ka ji labari kawai na'am wa izina da rabbuka Musa a tuna lokacin da Ubangijinka ya kira Musa, na da daga nida ya kira Musa, ƙaitil ƙaumar zalimi, je ka, je jewa, wa'yantan mutanen azalimai, je ka gurin azaliman mutanen nan. In ba ka san su ba, ƙaumar Fir'aun, ba za su ne mutanen Fir'aun. la yattaqun kin ba za su ji tsoron Allah ba qala rabbi sai ta ya ubangiji da annabi Musa inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron za su karyata ni jikina na gaya min za su karyata ni waya bi ku sadari kirjina zai yi kunci kuma zai takura wala yan taliku lisani harshe na ba zai saki zance ya yi magana ba farsil ila harun ya ubangiji ka aika wa annaba haruna ya ce wala kuma alayya zambon kuma suna da wani laifi a kaina da nemu ba kafu ayyaka tuluni ina tsoron kasu kashe ni kala kalla kuri ke iya nan makaranta ko a nan ubangiji ta'ala yana gaya mana farkon aike da ya yi wa annabi musa Ba akwai wani abu da muka sani a tarihi kafin annabi Musa a tura shi gurin Fir'auna a matsayin manzo a garin Misra ya taɓa yin kisan da kuskure wato by mistake abin ya faru malaman tarihi suna cewa ya taho ne da daddare wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha Ala shi ne ghafla amma irin sawu ya ɗauke. gari ya fara shirin ya shigo garin kila ya je unguwa ko ya je wani ƙauye to sai ya shigo wa ta kalal madina ta misal. misr shi ne ghaflatu min ahliha a daidai lokacin da mutanen garin sun gafala ko an fara bacci fa wajada ya rajulaini yaqtatilani haza من shi'atihi wa haza min aduwi sai ya samu wasu mutum biyu a unguwar ko a garin suna rigima suna fada wannan ba kifte ne kifte ne dan kiftawa ne dangin mutanen fir'auna ne wannan kuma bani isra'ila ne yana cikin dangin musa to sai suna fada annabi musa ya tambaya me ya hada su suka ce wai shi bakifte ne ya sayi itace a gurin dan banu isra'ila to da ya saya ya karɓi kayan sama ne tafi sai ya ce sai ya ɗauki itacen ya kai gidan fir'auna inda ake dafa abu ya ce a'a ita dai ka saya ka wani tafi ka ko ka nemo ɗan dako wannan shine ka'ida sai da ita ta sai rigima ta kwafi sai ga annabi musa ne ya fara aka gaya masa ya ce a to kai da da ka ta itacen ka ɗauka ka tafi da shi ya ce kai ma baka wutan ɗora ma ba to musa kuma yana da zuciya shi sa annabi ya faɗa ya gaya wa sai na umar ya ce kai zuciyarka irin ta annabi musa ce kai kuma ibrahim zuciyarka fa a aka gaya wa annabi aka gaya wa abubakar aka ce kai kuma zuciyarka irin ta irin ta ibrahim ce tarwa irin ta isa ce alaihi salatu wassalam ana taka tana da dan laushi laushi musa kuma yana da zafi to sai na umar kenan me yasa annabi ya gaya musu haka saboda neman shawarar su da yayi akan mutanen badar mutum saba'in da aka kamo kamammin yaƙi annabi ya nemi shawarar da buge ganin zan yi da kamammin yaƙin nan abubakar ya ce ya rasu Allah ‘yan uwanmu ne danginmu ne ‘yan garinmu ne kuma ga halin da muke ciki na karancin tattalin arziki mu yi amfani da wannan dama mu yalwata arzikinmu mu faɗaɗa abincinmu da makamanmu kowanne daga cikinsu a tura 'yan uwansa su zo su fanshe shi da kuɗi zo su fanshe shi ka za mu samu mashigar kuɗi kaifa umar mai ra'ayin ka ta? a ayya ya Allah in aka yi wannan Ayya nuna da sauran da sauran mutunci ma tsakanin mu da abinda nake ganin kowa daga cikinsu. a kalli ɗan uwansa a bashi shi kawai ya yanke kansa Don sauran danginsa ma su tabbatar ba wani sauran kauna tsakaninmu da su mu dai kai ɗin kai muke su shine annabi ya ce kai zuciyarka irin ta annabi Musa ce kai kuma irin ta annabi Ibrahim to me za mu fahimta a nan Musa sai zuciya Allah wani aikin shirani shi ya sa min fushin shi ya zuga ni dan fushi daga shaitan ne to shaitan ne ya sa min wannan fushin inna hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudillun mubin to wannan mutum jiya dai an gagawa amma ba a san wanda ya kashe shi ba ga asiri ya rufu Musa ya yi ba ma sai sake ganin jisan wannan mutum yau ma ana rijima da shi sai Musa ya ce to da yadda aka yi Musa kansa zai yi. ce ya Musa aturidu an ta tulan fil ard amma turidu an takuna min nan musrihi wato so kake ka gagaru kowa a manufar ka gyara ba ma kenan annabi Musa wancan mutum sai je gaya wa gidan Fir'auna ashe ga wannan da aka gani jiya Musa ne ya kashe shi amma annabi Musa ya ce innal mala'a ya'tamiruna bika li yaqtuluka fakhruj in laka minan nasihin wallahi an shirya conference akan ka ana na ana mitin za a kashe kan maza maza ka bar garin lahum alayya zambon ba a kafu an yi katulun akwai laifi da na ina jin tsaron nima za su kashe ni za su tuna min wancan laifin da ne sannan ina da ina da matsala a harshe na idan na yi fushi ya zo ya a cikin wannan aiki ba arsil ila harun shi da ubangiji tabaraka wa Ya yake ba mu labari sai Allah yake cewa kala kalla na'am mana usulubu azim Allah yana amfani da mu da mu mu muka yi kaza saboda girmamawa gare shi inna ma'akum mu muna tare da ku Muhammad ya ce ni ina tare da ku mustami'una muna masu ji muna sauraro ashe tarayyar malamai suka ce ta ji kuma ya saba abin da za su yi masa tunda Allah ya ce yana tare da shi wannan shine ma'iyya ta ilimi ma'iyya ta ji ma'iyya ta gani Ma iya ta kala'a wato ta kiyayewa iya ta goyon bayan bahaushe fatiya fir'auna ku je wa fir'auna faƙula ku ce da rasulu rabin alamin dukkaninmu manzo ne na ubangijin talikai wato kowa ya faɗa ka rasulu rabin alamin musa ya faɗa ƙaru ne faɗa Ina ba ta ga an arsil ma'ana bani isra'il qala sai fir'aun ya ce alam nurabbika fina walidan wai kai ba kai ne muka rene ka a gidanmu ba a garinmu a ɗakin ya kashe jirajirai dubu saba'in in ji malaman tarihi jirajirai a kan neman annabi musa sai ya kashe jinjiri dubu saba'in amma da babarsa ta haife shi cikin dare ta fi wala ta hazin karki damu inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ya zamu da miki da shi kuma zamu sanya shi ma cikin manzanni sai duk abin da ta jefa shi aka yi taso a gidan annabi a gidan fir'auna tsarin albarka ta ubangiji aka ce to ya za a shayar da shi sabuwar haihuwa wadda yar uwar matar annabi kuma ji bihi laula an rabatna ala qalbiha ta yi kusa ta ce ai wannan ɗana ne da na haifa saboda rikicewa da tsoron sai da Allah ya danke zuciya da ya daure zuciyar ma'ana mai da ita ta ka zo kai aika aika wadda kai kisan kai yake gaya mashi wa fa'al ka aikata ya ce ƙala aka ce da annabi wa waje ka zalan ya same ka ballan ba ɓatacce ake nufi ba an jidi ya same ka a lokacin shari'a ba ta zo maka ba kai ba annabi ba ne da ƙur'ani ba fahada sai Allah ya tambayewa kuma da kake mun gori a kanta kayi mun kai kaza kai kaza an abbasa bani isra'il dan kana ganin ka bautar da mutanen banin isra'il ma'ana wancan gori da kake min? ka yi min ne saboda kana ganin dangi na ma نعم قال فرعون وما رب العالمين وليس سوى إيه؟ قال ترى kala tara in ji gajawa na ka ce kala tara don ka yi wai mahaddaci قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال لمن هاله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاكلون قال لئن استخدت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين <laughs> وين يتوي قال ترى وانا سوني قال ترى إيه. وتتونا واتي تكانين ترى أونا معنا كو حد داك جنك تلبت زوبت وقاو كسكولي وتعاين سيكاد ترى من تازو Fir'aun ya ce wa ma rabbul alamin saboda dama yana cewa shi Allah ne kuma ga girman ka irin nasa sai ya ce to waye kuma rabbul alamin ka kace min rabbul alamin waye rabbul alamin shi bai ma san shi ba wannan saurin kai ne da girman kai kuma ya faɗa da sigar wulakanci gami ya sigar wulakanci suka ce ya kamata ya ce wa man rabbul alamin ya amfani da kalmar man da ke nuna abu mai daraja amma sai sai ce wa ma rabbul alami me ya kuma rabbul alami wanda galiban ma ana amfani da ita ne ma ga abin da yake ba mai hankali ba ko abin da yake ba mutum ba ya amfani da ma waye kuma rabbul alami qala rabbus samawati wal ardi yace ubangijin samai mana da sai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wanda kai ka san ba kai kai ba in kuntum mukinin in dai ku masu yaqini ne da gamsuwa to za ku gane shi qala liman ho sai ya ce wa ƴan majalisar da suke gefansa ala tastami'un wai ba ku jin abin da wannan mutumin yake faɗa ne ma'ana kamar yana kawo reni da nuna kamani ne Allah ba wai yanzu ku ba ku jin abin da yake faɗa qala musa ya ce rabbukum ya mutu magana gaba ɗaya ce ubangijinku wa rabbu aba'ikum al-awwalin ubangijin iyayenku ma na farko Kala sai ce ina kuma rasulakum allazi ursila ilaykum wannan manzan da yake cewa an aiko gare ku la majnun Allah ya ba shi da amma hankali la majnun majnuni ne Musa duk da aka dai zuciya ba Ya ce rabbul mashariki wal magharibi, ubangijin gabar ubangijin yamma ba ma bai bainahuma da abin da ke tsakaninsu in kuntum taqilun in ko masu hankali ne qala la ta kasa ilahan ghairi ya ce musa wallahi in karki wani allah ba ni ba la aji alamika min kai ma zan sanya ka cikin yan furkuku Mana za a ɗaure ka qala ta musa ya ce awa laudi suka fi shay'in muhim ko na zo maka da wani abu a fili bayyana da ke nuna gaskiya ta duk da haka sai ka karyata ni duk da haka sai ka kama ni qala fati bihi to zo shi mu gani in kunta min as-sadiqin inda gaske kake zo da abin da zaka zo da shi to anan ne Musa ya fito da ayoyi Allah ya ce fa alqa na'am a alqa sai Musa ya jefa sandarsa dama Allah ya riga ya gaya masa cewa duk abin da zai faru kamar da tattaunawa da suka cikin suratul daha da ubangiji da yake tafiya ta tsala wa matal kadi yaminika ya musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya musa me kace yi da sanda me wanda yake sanda ta ce kaza kaza da sauran yace jefa ta yana jefa ta ga ta zama macijiya katuwa har ya ji tsoro Allah ya ce qala kusa wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula to daga nan yace masa wannan aya ce duk inda bukata ta gaba to jefa ta za ta zame masa aya da mu'jiza wannan sandan da take hannunka katuwar macijiya Musa kuma ya kama ta ta koma sanda ya ci gaba da rike shi yana amfani da ita to sai Musa ya riki wannan a matsayin evidence mai karfi da zai nuna Fir'auna sannan idan ya haka da hannunsa a hamata shi ya fito da shi za ga gurin ya haske gaba daya ko da daddare ne ya zama kamar wani security light mai haske hasken ba wai karami ba ana hango shi aka ce wajen kilomita nawa wannan gurin zai haske baki ɗaya wana za a yada sai zaro hannun nasa sai zahiya bai da ulin nazirin ga ta fara kwal ta yi haske ga masu kallo to duk wannan an turo da annabi musa da irin wannan mu'jiza a lokacin da sihiri shi yake ti shi yake tasiri da shi ake alfahari da shi ake yaudaran mutane sai aka aiko shi daidai lokacinsa da yi insha Allah karatu na gaba za mu ji yadda karawuna zai karyata ya ce wannan sihiri ne ya zo da masu sihiri ma'ana kowane annabi ana turo shi da mu'jiza da daidai zamaninsa isa wal iyazu billahi wai wasu suke cewa da Allah zai turo wani manzo yanzu to me kuɗi za a turo dan in ya zo talaka to zai wahala a yi wannan magana ta halatta ko bata halatta ba wai mutum ya ce da Allah zai turo wani annabi yanzu to sai dai ya turo shi da kaloli in ya zo ba shi da kuɗi kai ma ka san ba za a yi da shi ba da yanzu kuɗi ake bautawa Allah ya samu dace na'am yayi wa matashi ya bata ne wai ya halatta mutum ya bai wa matarsa zakka ko in ya tashi fitarwa to na farko dai akwai tambayoyin da ake ta yi kuma wannan tambayar a gaskiyar lamari wato mutane suna yin ta amma kuma akwai alama da ke nuna ta ce ba a rika yin wannan tambaya ɗin ko shekaran jiya na ji wani malami usman al-khamis yana faɗa akan mutanen da ke irin wannan tambayan yana kuma nuna rashin karamcinsu ne zakka bai kamata a ba dangi ba zakka bai kamata ba 'yan uwa ba ba dan bai halatta ba ana ganewa ba dan bai halatta ba bai kamata ba in har kana ɗaukar zakka ka zai ‘yan uwanka ya nuna baka da mutunci baka da zumunci baka da alkhairi a tare da kai har sai ka aiki zakka ka ba abin da ya dace sai mutum ya kawo wasu hujjoji kuma da ban ya ɗora a zamanance ko ya ce in ya kira ‘yan uwansa ko za su kassara shi ko za su yi kaza ko za su yi kaza wannan dai ba dalili ba ne to asalan ba a bawa matar ka zakka a shari'ance kuma ba ka ba ta ba iyayenka ba ka ba su zakka ba la tu'ta lil asal wa la tu'ta lil far'i haramun ne a ba mace matarka dan kana ci da ita ne a karkashin ka take haramun ne ka ba mahaifinka zakka ko ƴaƴanka ko ka bayar ba ce ba amma ƴan uwanka in ka bayar ta yi amma kuma ga abin da ake zargin ka da shi kamata a ba na nesa wanda ba dangin uwa ba dangin uwa su za su amfana da zakar wannan shine abin da ya kamata wallahu alam eh wato tambaya da yake ko da kuɗin mutum ya kai a fitar musu da zakato sai sun shekara sai sun shekara inda kuɗi ne wato su sun kai nisafi kuma sun shekara a wannan nisabi zuwa abin da ya sama yanzu mana magana miliyan biyu da dubu ɗari da dubu ashirin da shida da wasu ɗaya yan wasu canji da haka da idan suka kai daga nan zuwa miliyan nawa idan sun shekara shi ne za ka raba su gida arba'in ko miliyan nawa kake da shi sai ka ba da kashi ɗaya shi ne su kawai Idan miliyan arba'in ne gaba da miliyan ɗaya kawai idan miliyan tamanin ne fan miliyan biyu kacal za ka bayar shi ne zakarsu wannan shi ne sharaɗin cewa sai ta shekara hannun mutum na'am wai menene mahangar addini da kuma lafiya yadda wasu suke shan ruwan gishiri da siga ko zaman da su ba wajen sahur addini ba zai taimaka komai ba in ba abu yana cutarwa ba amma likitoci ya kamata a tambayan shin mutum lafiyar salon kuma ya sha ruwan gishiri da siga ba likita ne ce ya sha ba menene illar haka amma ni na san likitoci suna hanawa saboda in ba su suka ce ka sha ba kana buƙatar ruwan gishiri da sigan ba in kana sha musamman kana da hawan jini to zai ƙara maka wai suna ganin kamar yana kashe musu kishirwa amma kuma yana da illa gaskiya a likitanci amma ku tambayi likitocin za su gaya shi likita ya ware maganinsa ne ga wanda yake da matsala ruwan jikinsa ya ja ya yana bukatar wasu magunguna da wasu allurai ya haɗa masa da ruwan gishiri ko saboda yana gudawa ko wani abu amma kai kuma ka zo lafiyar ka lau ka tsaye da ruwanka ruwan gishiri da suka a ce babu wata matsala ko baka san kila kana da hawan jini ma baka sani ba zai yi maka tasiri amma dai ku tambayi likitoci tabbas ni na san suna hanawa Allah ubangiji ya samu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina yawa wani bawan Allah ya ba da dubu biyar ya zanto kuɗi na marayu suna da dubu ɗari suna da dubu talatin da ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyar